ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين sai Allah ya ce yana mayar da martani akan abin da suka nema na zuwan mala'iku ba ma saukar da mala'iku sai da wata hikima yayin da lokacin halaka ku da azaba ya yi kuma in har mun zo da mala'ikun kuma ba su imani ba to ba za a jinkirta musu ba za a yi masu ukuba ne da gaugawa.